Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'ummar maza da mata. A inda yau na farko zuwa ga cikin wannan shafin ka dore ka muna subscribe. Sannan kuma wato a Ali at work yau ne aka yi hira da shi. A yayin da yake magana kamar cewa wato tafiya ya yi tafiya eh, aka tambaye shi a can baya me yasa yake tafiyan wato kongosiya sai ya ce eh a lokacin ina ga wato alherin mai girma rabiu musa kwankwaso sannan kuma wato sun iya kokarin su suma a jihar kano bayan haka bayan wato honorable alhaji excellency abba kabiru yusuf ya hawa mulki daga nan kuma ya bata abubuwa gaba daya ya zo ya faru sosai da kuma wannan da wannan da wannan da wannan ana tunanin cin gaban kano ba cin bayan kano ba sannan kuma ana tunanin kano ta zumunta wato tana competitions da china kuwa da london a gurin wato kasuwanci amma ga nan wata zuwan his excellency abba kabiru yusuf abubuwa sun dawa baya gaba daya abin da shi bai tunanin haka bane saboda haka a yayin da dr nasiru yusuf gawuna yana iki campaign ya bayyana kamar cewa in allah ya bashi wannan kujerar shi zai yi wato aiki irin na ganduje irin na kwankwaso da sauransu amma aikin da ya saba ma doka shi ba zai yi ta ba amma kuma duk wani aiki mai kyau wanda za a yi shi ya yi alkawarin zai yi su a jihar kano sannan kuma a ya ce ina roƙon yan wato jambiyar ampp duk wanda yake ampp idan allah ya sa an gama wani hukunci a kotu aka ba ma da nasiru su gauna shi yana roƙon su su zo su haɗa su tafiya tare ya san a ciki yaran kwankwaso akwai wanda suke da kishin wato tafiyan tsakanin da Allah ba wai don a zauna yake yake ba sannan kuma ya ce isha Allahu tafiyan isu gauna zai ta ne wato cikin tsafta ba tare da hayaniya ko kuma wani abun nan ba saboda shi yana da kirin wato Dr. Nasiru Isu Gauna mutum ne mutumin kirki sannan kuma zai yi wato aiki a jihar Kano shi ba wai na zagin wato kongosiya ne? amma shi ya san wato tafiyan gawo na tafiya ne wato na alkhairi da bunƙasa wato kasuwanci kenan a jihar kano sannan kuma matasa samaki a jihar kano gabaki ɗaya ubangiji allah ya shiga mana gaba